sansisi mennani an yerikpe wallaha sute so sansisi ka irikpe mano mennani nga yeidi to machi ma so sansisi mennani an allahu asute albayo no be fa hunu ahunu rohani afo manu ahunu no wasa deya so sansis sisi sintedi de mbaza jifo chargun no no wow de nga no hawa domi ha charbara senk wow nga bara sis jifo agun no no sis wa sadi soixante ŋar kabarano sin mena numero na san hunu wasa sadi kan na hantun wasadi rohaniya vonga namba nambana akoduna haifot sokoyo kokorodi ngano il san hunu wasa'il aga nano ba kundi mena jarbo jarbo di no di ambadan jabara'il mika'il azra'il na memedi wallahi rauhani ngana nimero non karkari hari iblisu nga maadi mennan ka nimero dam hatimi kuna ko kirtema ala la'natullahi ala alkadhibin iri pelali ma tabbata tangal ka fakuru peiga to marsa ka heyo haramun tere honne nga marsa borfoka ko ga halal tawa e, anyanze nindi do deiden su be ka bine bano ba ase ganna idum mo irin bai fakal qur'ani barno cila guda fo nga senni su yare yare aso halali haramta wa zanka aso haramun halaltawa halali bala halali no nga haramun bala haramun a bayani irin tandebi do a bayani irin tandebi kwasiyo do nan ban na boro nan ban na boro circiyo ka irgon nan labari bai kwe beri beri yo irin zando iri hunu amma da yana bo goro yana bo fa maka aye kan muci baka kai da ngana sarofa ko gurjan boro ni to ngadi kere dal fayo da ngai yoko ga kallo amfin na haika tadi bismillah amman nga na ciya no su ga nan na no paran boro sai no ka tangari na koto tangari na gono ko ga cino sai cimiya irbi na gono ko a akhir zaman ka rasulu ga ka sai ta sallallahu alaihi wasallam ngama manal umar da ciya maka akwai bara mani kai yoni in ka akwai gari cimiterino boro bo tangartawa ko tangari kafo cimmani ma mazan masinane kana nente zamma wato ma boroka don yi man manane da maga ma ye kasi maga yi horin honne kadiya wa kan de ban ma boro yeti daidai di bongo to ni ya yayi zangan kana na waya amma wa kan ga abara na waya pe boro malakar kano da maga domin shirkuteri na waya pe no irkeci wal fitnatu ashaddu min al qatl shirku shirku bisan maboro hunde kada to in ka gari ngano bo yarda ko diyo kan ngaya gono ko daidai ci to irpe pe be mar ko su karbe na tuba aza nyanze halali bala halali no nga haramun bara haramun in faji kan hawo wallahi abukatan mawakati zaka hahai amma su hinika haifaci zaka kari irba hinika sen ni di kwannoya da ni aba ko kari arsilama arsilamayo kuna meyo gan hangadam arsilamayo kuna meyo gan hangadam wo ka ci hey abara sunnino anyanze demban bani haniya ka gana nindi sunna na koto irke can debici wallahi haniya ka gana nindi amma boro ka ka na kari kaci na ci sunni hai na ci kaza hai na ci kaza hey barar silamano malakari kari na boldi wallahi borodin mala kari nara irpe marci bonkani abaru banna irpe tambo ngagono ko ha kaci yala ban hini kate boron ma jingari na jaketi na'am boron hini, hini ka jingari na jaketi amma mo beyo kan hartayo ladabin nan nor kwaikwai beri in sun hini ka kwai in hanzure don na jaketi in bi na sun hini kan hunu kwara kwan ko bibirin na jaketi Eh, sadi marsa kai ka ngono ko ga mace ko akbar abaka beri le plus grand Allah est le plus grand anji Allah est grand Allah est le plus grand eh, irpe ka mutu ka kasu abaka beri ka kuka hai ka tozo te ka chonchonta pe tere zati bongo e ngano marsa mbo kayo pe tere ko ri mojine nanja keti du mo anyanze mahamburu norpe masutura hennote anci mm, mm, nsugun jingalta domi ifo ganna har boroza a fumbe kasummu aman na ya boro fanan debi ha nga ba hini kasibi da man karu kite nga fumbe bongo do ka jingal ngan debiti asu te fase de bongo do kamme hay fo moto ke ngano moto ko fo dan yoza bongo do kite to de anindi be ko ci baka de ba je kete kanci ono ate ke yoza nje sena ko zummu kite ka ka fumbe didabu njingali na ama wallahi na ko ko balala dabin na boron nor pe pe biri fa da akwai bar hanzar gono ngano jaka etriti kinon gonna awa fo gono aman su geyo zibi gono ga na jasa bongo bongo ya gono nci zibi kusa mene na jasa ya gono da ya jaka etriti ya geyo nyin ka jingari na jaka etriti ari fosi ngadi banna erpe tan fo ngagono ko ha kaci wenna haruka me tarsi kere gor kasine kuna meho marsa abahin kate meho mabara tanteo. mene metancer ma oce me hoyo ba hin kabara tanteo wenna haru kenen na bere arsilama yo nyanze tereka arsilama tere na dobu cherega ir kuru me fo kande bi bal marga chino la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa talat hinisi anabara halal arsilama ma me dinna hansinanteke jibri hinza de ya me diyon na chere da teke jibri hinza bongo annabci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irgbe yo nga achiba pe tere pe seno litani na lamisi amoga tan yo kurka nchobu choba se ko sun tariyo to ruteri basi fa se de wo kan na hansine binni medi yo pe ko gono irikpe chino borin kanka wa hunun senni jina hari mama cerese to deya deriba guna ncin sugun jingarin na meoyota aman tariyo ka wato kosiyo kar kurpei ba ngoyon nsudu kosiyo alari da jingar da mai hawa riga ta ifo faga nar ma bari kar kosu da ya da ka kai baran nan kosu sadin bai ta amfani ce kai fo ase iri harmedi ka macere se ka cere kosu anachi mai hotiki pase ki mai hawo musumma nchi mai hotiki no ga anku asiki meho hando akwai ko bara rahma handuno meho hando akwai ko bara zinkai handuno meho hando akwai ko bara cere bagasine handuno meho hando akwai ko bara cere tatayo handuno to amma handuka kuna riyo tasina ko medi na cere irpe mar siriya irpe mari bei na kokoro henno ngadi banna irpe tambo gono ko ha kaci ngayo gbeiteno kpara banna juma heneyo chatimankutina ngoyo mo maduwa aka ka juma te kpara kuna de ya marsa de nga patron chin kanga gari kpara banda di ngano ngoyo chinko jingali mefo da ka si nga bongo fo jingali di metena ana chi hay fo tari sa kuna nun kan kwe ko gono di chere ngon na hanzari jingere singere de yan hin ko jingari bongo fo ama nchi kan bara bongo fo mo jingari sa kamba mo jingari na wakati domi jingara wakati kuna abarat sila sino arsilame ga suka hore ko jingal di wakati chikonu abaru banari pe tanfo nga ko ha kaci boroka jingari ka beni nga gonu ko nafila ka borfon kam bata bahini ka kanu fi zanna falila ngmene ko ga gana nafila di kuna i a kate boron hinika ka gari boron nafila jingari nimma falila nufi da ka na de ana nafila sallama matun kabar haika nan falilan kwakwai tarifa sa kuna jingal di bine barano daidai ntano abaru bannan ngar ke tan digon ko ha boroba hinika alwarate na petum au boro hinika alwarate gata au boro hinika alwarate to ko haika haikayo ha ha kulpal wara hinika te amma malakari in kan metafe masu kakan ba zakal tatabu amma haikari yo bacin seno boron himan maman bongo hawai ka yara kama malaikai hawe domin gwaron nani makokari kan funtu dabu funtu tere yo poyi o alfayo anabar hawe bai nga a ci sabu boro aljenyo maka afa kunga domin ir funtu borin seno boro masu mutu ko ga tan poyi poyi ya irpe marci bonkani amma nga na ce a sugun manal wala sara nyen kal wala ten na dembe ni man ta fedam to abaru banna no tandi agono ko hakaci alwala banna ciri tabayo ngano borma hari taba e ka sinteri tun eh, kaga riborote amma borma hari ka kaka me nze foza bongo doya ko eh, ashara la ilaha illallah wa ashara na muhammad rasulullah allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin kaci de ya haididi akwai ko bara sunna no eh a bara sunna kal tun kaga rino amma na bara ndebi sunna haika ariyo tun kaga rina haikal tun kaga aldi karba mo furka haikan da bidon kan na gunan gari an da bi mandi kuna wato hari taba yosi ndiya kaci haldi denga tababe sadi laharan su mazeu buyo don su mazeu to iri malki bonka ne ngori kurpe de bara dummu kazera dini gano de boron nal wala te kabeni inhini ka bon za ka sama guna inhini ka bon ko sama guna ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين to da haikaya si a kano ya irin mana dini celdiro kuna amma har ziyo din ngadi kere irin da do haika iri gore yo kuna rihin ka tutu ha ha yo mene nga ka daidai ga muno zal nor kwe kwe beri do nun ka kwe chila har teoriyo ya bar har tante al mazir tere kuna iri kwe nal no bayo no da na ci al su halta chene fana nal no chene di kwe ne nga e kanam borgo choro fahimta agusen gusen nan bai yo bisari de ari oguri pe mare haika balno chena mal barka da mursa kuna no me kuna pe ma amfanin na barka da wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam